da yake ƙarin haske a wani taron manema labarai a nan Abuja. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Najeriya, Mr. Moshir Jimo, ya ce wannan babban kwamanda na mayakan Boko Haram mai suna Umar Abdulmalik da aka kama tare da ƙarin wasu mayaka guda bakwai. Shi ne ya tsara tayar da bama-bamai a unguwar Yanya da Kuje da kenan Abuja a shekara ta 2015. Shi ɗin ne kuma ya jagoranci bindige wasu 'yan sanda guda bakwai a unguwar Galadimawa da wasu 'yan sanda biyu a Abaji da kuma wani ɗan sanda guda ɗaya a Lube duk a cikin wannan shekara a nan Abuja. 'Yan sandan kazalika sun ƙara da cewar Umar Abdulmalik shi ya yi kitimilmira da ta kai aka fasa gidan yare na Mina a jihar Neja a watan Yunin wannan shekara, inda fursunoni ɗari biyu da goma sha tara suka tsere ciki har da 'yan ƙungiyar tasa. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce Umar Abdulmalik shine ya mallaki wani gidan hada bama-bamai a ƙauyen Gauraka da ke kusa da Suleja, sannan ya gaya wa 'yan sandan cewar shi ya jagoranci fashi da makami a bankunan jihohin Edo da Ondo, satar mutane da ma kashe-kashe a jihar Kogi. To kome wannan babban kamu na kwamandan Boko Haram ke nufi ga sha'anin tsaro a Najeriya? Tambayar kenan da na yi wa wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Muhammad I. Usman. To wannan babban kamu a Malam Hassan wato babban nasara ce ga gwamnatin Najeriya sannan kuma wato nasara ce ga garuma ga daukacin jama'an Najeriya. Domin idan ka duba zahirin abin da yake faruwa Najeriya ta riga ta shiga wani hali na ha'ula'i game da batun tsaro. Saboda haka wannan ba karamin wato shaida ba ce ta cewa idan har za a ba da dama a tsaya kuma a duba al'amura a yi su kuma yadda ake yin su to a gaskiya kusan matsalar tsaron kan ka kan za a iya kawo ta. 'Yan sandan Najeriya a cikin 'yan sanda da suke a duniya ga baki ɗaya suna daga cikin zirin 'yan sandan da ake jinjina musu. Saboda haka a hakan dai da daɗi ba daɗi kusan za a iya wato ainihin wato jinjina ma hukumar 'yan sanda a irin wannan gagarumin aiki da ta yi musamman ka duba daga yanzu zuwa 'yan kwanaki ne kaɗan da ba kwana hamsin ko sittin da wani abu ba da za a shiga zaɓe. A halin yanzu rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce tana nan ta dukufa don gano tare da kamo sauran mayakan na Boko Haram da ke tare da wannan babban kwamanda. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Kasan sha'anin duniya wuya a gare, in ka ga mutum kana ra'ayi na Kafin ku san jiki kai da shi, na so ka bincike na kaɗan. Ka bar dubin huska da kaurin jiki, na so ka yi binciken zuciya da irin halin da duk a gare. Kasan cinikin ɗan adam wuya a cikin naira rage su biyar watakila kana zaton faduwa. Kasan hikima, eh? Kasan sha'anin duniya wuya a gare.